Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da yammaci. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci naku na yau Laraba. Goma sha biyu ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin. kamun mu tsunduma cikin shirin Bar hadiza duk da dai naga kin yi dogon hutu a najeriya <laughs> mm, ai fa to sannu da zuwa sanda zuwa to sai ki fara mana da kanin labarai hadiza To, uh, isu dan majalisar dattawa daga jihar Vermont, wato Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire. a yau laraba kuma jami'an kiwon lafiya na kasar china sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da dubu ɗaya da ɗari sannan kuma wato gwamnatin sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasa umar albashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa wato icc to muna dauke da cikakkun labarin. Idan kuma muka leka cikin taskar rahotanni, jim kaɗan bayan saukar shugaba Muhammadu Buhari a birnin Maiduguri, jama'ar garin sun yi mishi maraba da ihun ba mu so ba mu so ko me ya kawo hakan? ma babu wani annashuwa babu a wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo za ka ga an fito bakin jiji ana taransa to muna dauke da wannan ana kuma iya cewa wani irin hali al'ummomi da ke bakin iyakokin najeriya da makota suka shiga a sanadiyar matakin gwamnatin tarayyar najeriya ni ban ga abin da ya kawo hukumar kwastam nan ta hito da wannan sanarwa ba don ba doka ba ce zan ce don sanarwa ce to muna dauke da wannan shi ma bayan labaran duniya da rahotanni za mu kawo muku maimaicin shirin ciwon mace na mace ne wanda aisha shama'azu za ta gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa daga jihar Vermont, Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na in Democrat a jiya talata yayin da aka fara mai da hankali a akan gwagwarmariyar tsaye da takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan takara da yawa. Sanders ya lashe kuri'u kashi 26 cikin 100 inda ya sha gaban tsohon magajin gari south bend a jihar indiana pete buttigieg wanda ya samu kuri'u kashi 24 cikin 100 sanders ya kira wannan kokarin da ya yi wata babbar nasara a gaban wani taron jama'a da ke taya shi murna a yankin manchester kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe 'yan jam'iyyar democrat za su haɗa kai a kokarin ganin an kawar da trump A yau Laraba, jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da eh, dubu ɗaya da ɗari. Hukumar kula da lafiya ta ƙasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar cewa sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. Ah, wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga gungun mutane mafi girma da suka kamu da cutar su ne waɗanda ke cikin wani jirgin ruwa a yokohama da ke ƙasar japan inda mutane 174 daga cikin mutane 300 da ah, wato da arba'in da ke cikin jirgin suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da har yanzu ake tsare da jirgin. gwamnatin sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasar umar albashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa wato icc don a yi musu shari'a kotun icc na neman shugaban bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan kare dangi masu gabatar da kara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba bashir sun yi kokarin kawar da daukacin kabilun yankin da yayin da suke fafatuka don murkushe tawayen da ya fara a yankin To bari mu fara da rahotonmu na ziyarar shugaban ƙasa Buhari a jihar Borno. wanda jama'an birnin maiduguri suka yi ainihin nuna rashin jin su da wannan ziyarar tasa kusan ana iya cewa wannan shine karan farko da aka yi shugaba buhari ihu a jihohin arewacin najeriya na tuntubi wakilinmu haruna dauda biyu ga kuma abin da yake cewa Wato alhamdulillah shugaban kasa ya iso jihar Borno da misalin karfe ɗaya da wasu 'yan mintuna kamar minti biyar haka a jirgin sai soka a nan filin sokan jirgin sama na sojan Najeriya. Bayan sokansa aka miƙe sai je ta'aziya gidan wato mai martaba Shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar gaba Ibn Asani game da rasuwar a wata yarsa da aka ce ta rasu wato a shekarar jiya kenan. so fitowar sai zaka kuma ya sake dimfarin fadar gwamnatin jihar borno inda yanzu ya shiga suna gana da gwamnati da sauran mukarraben gwamnatin jihar borno a halin yanzu dai shugaban kasa na nan yana gana da waɗannan mutane ba su gana sun gama gana wasu kuna ba su nemi ji sakamakon a dalilin zuwansa. Cewa akwai rahotanni da suka nuna cewar bayan shigowar shi babban birnin Maiduguri a al'umma da dama suna ta iwace iwace cewar ba maso ba maso me kake gani ya kawo haka? eh to gaskiya ya danganci matsalolin tsaro da ake ci gaba da fuskanta ganin cewa shugaban kasa ya sha alkawarin cewa zai maido da zaman lafiya a wannan yanki kuma har yanzu kusan abin sabuwa take komawa musamman ma wannan hare-hare na 'yan kwanakin nan da aka kai ƙauyen auno wanda ana kito san ma kamar zai kai ziyaran gari da ido a wurin amma babu tabbas na wannan batu ko da zo yana shigewa gaskiya babu wani annashuwa a fuskan jama'a dan ganin cewa an tare hanyoyi an bar hanya guda ne kusan akwai kusan ababen hawa kuma daidai tashin lokacin yan makaranta ne duk suna dawa da kafa har ma wasu daga cikin suke nuna cewa ba sa so ba sa so sukan dan yi kan nan na nuna rashin jin daɗin su game da wannan ziyara. Ana iya cewa kenan wannan shine karo na farko da aka ga an yi ma shugaban kasa Buhari irin wannan cewar ba a so ba a so. gaskiya nan dai jihar borno kusan shine karo na farko da za a ce an yi masa amma kuma ba shine karo na farko da aka yi wa wani shugaban kasa ba don ko shi a goodluck jonathan an taɓa masa a lokacinsa da ya kawo wani ziyara cikin garin maiduguri an yi masa irin wannan ba a so ba a so din wannan kuma shugaban kasa muhammadu buhari shine karo na farko da aka yi masa irin wannan ba babu wani annashuwa babu wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo zaka ga an fito bakin titi ana taransa ana sai buhari ko kuma sai kayi da sauransu wannan karin gaskiya kowa na harkan gabansa ne duk fuskan wanda ka duba za ga fuskansa a naɗe babu annashuwa babu komi gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga kashi na biyu ta labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya tsoma baki cikin shawarar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen ɗan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya. Ina da cikakken 'yancin yin haka. Ina nisan da kaina daga batattuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani in ji Trump a lokacin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida a ofishinsa a yammacin jiya talata. Bai magana da su ba, ina jin shawar da aka bayar ta zama abin ba'a ne a ganina. shawarar da aka bayar ba ta dace ba masu gabatar da kara na tarayya a ranar da ta gabata sun ba da shawarar ɗaurin kurkuku na shekara bakwai zuwa tara ga roger stone wani aminin trump wanda ya fuskanci tuhumar yin karya ga majalisa da toshiyar baki game da binciken majalisa wanda hakan ya samo asali ne daga binciken na musamman na robert mueller na yin kutse a cikin rasha a zaben Shugaban Falisdanawa Mahmud Abbas ya yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata cewa kar ya amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar amma ya bar kofa buɗe don tattaunawa da Isra'ila. a cikin wani jawabi na tsawon minti 35 ga kwamitin tsaron yankin abbas ya nuna fushinsa kan yankin da aka ce za a ware eh, masu a matsayin kasarsu karkashin shirin zaman lafiya da trump yake so ya aiwatar wa kasar wannan shirin bai zo ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a yankin sabili da haka ba za mu amince da wannan shirin ba za mu tunkari wani wannan batun da ke ƙasa Wannan shine takaitaccen batun shirin da aka gabatar mana. Wannan shine jihar da za mu ba su. Gwamnatin kasar Thailand da kuma musulmi 'yan aware da suke kudancin kasar mai nisa da mabiya addinin uh, Buda da suke rinjaye sun fara wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya amma wasu uh, sun ce tattaunawar tana da dama uh, wato kada eh, wato 'yan kaɗan da za su iya samun nasara bayan an shafe watanni ana tattaunawa ta wasu hanyoyi eh, bayan fagen da kasashen asiya da turai suka saka ido gwamnatin ta haɗu tare da shugabannin ƙungiyar 'yan tawaye masu girma barisan revolution national wato brn don tattaunawa a hukumance a karo na farko a cikin shekara shida a ranar 20 ga watan janairu da ya gabata a kasar malaysia ana kuma tsammanin za su yi haɗu ta biyu a farkon watan maris masu saka ido daga thailand da kuma switzerland an ba da rahoton su taron na ranar 20 ga watan janairu da ta gabata amma duka bangarorin biyu babu wanda ya ba da cikakken bayanai akan abubuwan da suka tattauna. gai gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. inda kasashen afirka na yammaci za su nazarci kalubale da rufe kan iyakokin najeriya ke haddasawa ga tattalin arzikinsu tun bayan rufe bakin iyakokin najeriya jama'a da dama ke kokawa dangane da matakin nasiru adamu el hikaya ya duba muna wannan matsalar kasashe sha biyar na afirka ta ma za su gudanar da nazari kan irin tasiri ko illar da kasashen su suka fuskanta sakamakon rufe kan iyakokin najeriya tun watan agustar bara najeriya dai ta rufe kan iyakar ta kasa don yaki da simoga inda daga bisani lamarin ya shafi sauran kayan masarufi da kuma manufar hana shigo da makamai a sanarwa kan nazarin da za a gudanar bai faɗi takamaiman lokacin fito da rahoto kan lamarin ba amma ministan waje na najeriya geoffrey onyema ya ce za a yi hakan nan ba da daɗewa ba on the transportation of goods within ECOWAS and across borders, we will now insist on proper recognized packaging of those goods. No longer A bayanan ministan kan muradun rufe iyakar kamar yadda ya bayyana a ganawa da manema labaru, Wanyema ya ce ya zama wajibi a kula da ingancin kayan da za su iyakar Najeriya. Those goods must be in majority produced in those countries or if they are coming from outside ECOWAS, the value addition made by an ECOWAS country must be over 50%. Geoffrey Onyema wanda ya ce za a tabbatar kayan da za su ke shigowa Najeriya an kera su ko samar da su a cikin kasashen na Afirka ta yamma kuma a tabbatar da hajjar da za ta shigo daga waje da yankin an sanya mata harajin fiye da kashi hamsin cikin ɗari. Wani muradin na rufe iyakar shine yunkurin sanya Najeriya ta zama wata babbar cibiyar kasuwanci a Afirka. Jami'an tsaron Najeriya na nuna amfanin ci gaba da rufe iyakar har sai an samu nasarar da ake bukata ta hana makamai shiga hannun 'yan ta'adda. Wannan shine ra'ayin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu. Tun lokacin da aka rufe boda din nan, wannan lokacin da lokacin da muka ba da rahoton mun ga cewa shigowar makamai din ya kasa sosai. Wasu matakan da hukumar hana fasa kabre ta ɗauka na hana sauƙi mai a tazarar kilomita ashirin daga kan iyaka bai yi wasu 'yan majalisar wakilai na yankin kan iyakar daɗi ba. Sada Soli Jibiya daga jihar Katsina ya nuna illar matakin zai ƙare ne kan talakawan yankin maimakon ya zama maganin simoga. Ni ban ga abin da ya kawo hukumar kwastan nan ta to da wannan sanarwa ba don ba doka ba ce zan ce don sanarwa ce. Shin mutanen da Allah ya halicce su akan bodojin Najeriya ba mutane ba ne? ba 'yan najeriya ba ne wannan abin da lura kenan tsawwala rayuwa da zai mutane idan hukumar kwastam tana son ta yi aikinta ba sai ta hana wannan ba suna da hanyoyin da suke hana kwastam ai shugaba buhari ya nuna alamun in za a bi ka'idar hadadar kasuwanci ta yankin gwamnatinsa za ta bude iyakar nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida sarkin yaƙi nasiru adamu alhikaya Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Akalar shirin ciwon ya mace a wannan mako ya karkata ne kan dalilin da ya sanya mata ba su mara wa 'yan uwansu baya a fagen siyasa. Na fara ne da tattaunawa da wata 'yar siyasa a jihar Kano, Hajiya Aishan Jafaru Fage. zaɓen a fage lokal gama ni ce chairman elders sun ta ce mm. Wala duk babu su ni kaɗai. yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke ki a matsayin da kike rike da shi a eh to ni alhamdulillah ni ban taba samun rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta mm. saboda kin ga maza bata nan ta fage a eh, akwati na o24 ban taba faduwa zaɓe ba mm. kowaye da kai da kai akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata mm. na mazaɓata mm. na local government ina mm. ban taɓa faɗuwa a kwatina. bari mu dan yi waiwaye shara jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai ƙuri'a guda ɗaya kacal duk matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da wani tasiri ba a lokacin zaɓe wato abin da zan iya cewa ga game da wannan wannan abin takaici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalin kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka ki jefa mata ƙuri'a ba kin san najeriya abin da yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin delegates din mm. to ta nan aka siye su suka ki mora mata baya kwaɗayin kuɗin delegate ne ya dawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gwal sai su marawa yan uwarsu mata baya hmm. ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna hmm. to duk mutumin da a yanda muke sarayau da 'yancinmu nake gaya miki to duk mutumin da ya ɗauko akwatunan kuɗi izo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewa ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi yan mu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wa'annan mint din da zance ya lalace. A zauren tattaunawar mu mun karɓi bakoncin hajiya Hafsat Tijjani da kuma hajiya Aisha ta Aminu. biyo domin jin yadda shirin namu na yau bai kasance. Shi sa mata suke kishin zaben mata 'yan uwansu. Hmm. Kuma abin da ya sa mata suke yawan kishin don girman kan mace ce za ka tashi ka rama mata baya ka samu kujera tana samun kujerar na ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farko ke san shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a sai ta zama ita ce turariya. ka da mata da su zaɓe su kamar bayi mm. za su je unguwa a riƙe masa jaka sun gane to wayan abubuwan muke duba muke kishi ba mu son mu fito mu zaɓi mace amma namiji idan ka zaɓe shi zai zara zaka ya san kai wahala da shi amma mace a'a ta zama taurariya ke dai ki zama wasa. To ko ya aka haka? First problem da mata suke gudun zaɓen mata. To haka ne? Mm, eh haka ne. Gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man mm-hmm. don muna da rauni mm-hmm. muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je mm-hmm. gaskiya ba zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in tana cikin lebo aka aiki ya taso ta yaya za ta yi ta saki lebo ta je wurin aiki ina wani akwai cikas a wannan wurin mata suna message akwai wace zai in tana meses wallahi zazzabi take kamar mai typhoid ba za ta iya ajiye wannan meses mace ta wani aiki gabanta a ci a fagen siyasa mm. kuma yanzu a yanzu siyasan ya zama da 'yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba mm. gaskiya idan batun eh, mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko a kan aiki ne ba kya gani za a iya kawo kan wannan matsala a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa 'yan gata ne To shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa 'yan uwansu mata baya ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullun da malama maganar kishi da ta yi gaskiya ne eh. maganar mu mata tsakani da allah ba ma son kanmu mhm. ba mu son junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga ofis yau ta samu ofis ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan but ni to me ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance to ta yaya za su tallafa wa juna za tsoron Allah mm. to ta sanitizing juna muna nuna ma juna abubuwa muna jawo hankalin juna da ra'ayin juna cewa bai kamata ba in kin je waje ki manta da yan uwanki mata da haka da haka za ki ga an wayar da kan mata suna fitowa kuma kin san ki manta akwai wannan gender inequality da yake kawo ma mata kuma baya a arewa eh, ban da wannan matsala na rashin daidaiton jinsi da ake samu a guraben ayyuka matan ya kamata su yi la'akari da wannan su tallafa wa juna hajji hafsa ko za ki iya shigowa a nan eh, gaskiya mata muna da matsala sosai na faɗa miki da farko mhm. mace ta samu kujerar zama to gaba ɗaya ba ta son wata mace ta zo kusa da ita ba ta so da kawo level ɗinta ba dai ma ta so ta fita so for that reason namiji baya haka yanzu namiji ne fa in ya samu kujera maza zai jawo maza zai jawo duk abin da ɗinsa amma mace a'a za ta jawo namiji ne za ta manta da mata za ta jawo mazaje da su ne bobby guy ɗinsa su ne pa ɗinsa shi ne kasa ɗinsa ta manta gaba ɗaya ba ta tafiya da mata. to mu nan mu mata ne wani irin tsaiko hakan yake haifarwa wani bangare da wani bangare yake haifar da tsaiko a al'amuran al'amuran rayuwar mu mata. shi ya sa ba ma samun ci gaba shi ya sa mata ba sa samun ci gaba muna nan a inda muke mata ba sa samun ci gaba saboda wannan tabin mazan dai suna taka kan mu to ta yaya hmm. zamu shawo kan wannan matsalar domin idan mu abin da ya kamata ya shawo kan shi ya kamata mata su fito si haɗa uh, uh, uh, workshop workshop zone zone zuwa government local government organizing seminar ta da suke mm. eh, eh, mata mu haɗa kanmu mu fito mu yaƙi mun fi su yawa zaɓe mun abu zaɓe ma mata ke yi da yara mhm. inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu mu yaƙi maza su babu yadda za namiji ya motsi don mun fi su yawa to amma matsalar kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar nan eh, shine matsalar da ake samu okay kika ce mm. yawanci a arewa muke samun matsalar nan yawanci a arewa ake samu wannan matsalar matsalar nan na mata ba kudu ma ana samu ana samu eh amma da za ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma mhm. ishirin haka sun fito mhm. amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa. Mu yi waiwaye zuwa mm. shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban ƙasa wato ah, Sarah Jibril wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata kura. Mm, a firamare. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwaɗayi ne ya kai mata suka je suka mata wayo To, Mata suna da wannan suka zuzzur mata. Mm. sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin nan ɗinta sannan kuma da mazan suka je suka saye su mm. sai suka kyale mm. ta ita kaɗai ta sa ta ita kaɗai a firamare. Wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu. Ɗaya ne ke ɓata gari kin gane? Mm. Akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi ta lalata kanta to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya. Mm-hmm. Kin gane ai? Wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan ɗaura sufa ɗinki mm. sai kuma ran ta ya ɓaci mm. sai ta nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye idan Allah ya baki shugabanci ko da ni na haife ki dole in bi amma akwai wadda za ki ga duk abin da kike mata wallahi wallahi she's not contented ta shiga gari ta ɓata ki ta ce ba abin da kike mata kuma wara ko da su kusa suna ganin abin da kike mata sauraro a nan kuma za mu ja labulen shirin sai kuma mako gobe idan Allah kowa mai kuma ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da wannan tattaunawa ta mu Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana ma'asala. ba a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce hakika matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na zarcewa zuwa birnin maiduguri da ke jihar borno domin jajanta waɗanda harin boko haram ya shafa bayan dawa daga tafiyar da ya yi addis ababa na ƙasar ethiopia kan taron au ya yi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne da fatan al'ummar jihar borno za su yi amfani da wannan damar wajen fadawa shugaban baki da baki irin mawuyacin halin da suke ciki na masifar boko haram domin masu ju akalar gwamnati sun kange shi daga sanin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa sai abin da kawai suke so ya ji yake ji da fatan allah ya mana maganin wannan matsalar tsaro da ta zame wa kasar mu kadangaren bakin tulu amin suma amin sai kuma sakon mu na gaba fito daga sadiya na mairo umar makera ta ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ta ce muna fata allah ya sa za a gaggauta yanke waɗannan mutane ishirin. da rundunar tsaro ta stf ta kama da laifin ta'addanci a jihar filato hukunci domin su girbi abin da suka shuka sai kuma sakon mu na gaba fito daga haruna abdulmuni mai gaido da musa abdulmuni mai gaido doguwa tare da ilyasu ibrahim dan bushiya suka ce baki daya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka haka suka ce a yau mun shigo wannan filin ne domin ku ba mu dama kamar da kuka saba domin mu miƙa kokenmu ga hukumar da alhakin samar da sabis ya rataye a wuyanta da ma dan majalisar mu wato honorable alasan ado doguwa dan allah su taimaka su samu mana wadataccen sabis a yankin eskaura da mai gaido har ma da tawaye domin muna fuskantar kalubale masu yawa sakamakon karancin sabis din allah ya sa wannan koke namu ya kai ga waɗanda aka yi domin su sai kuma sakonmu daga ƙarshe ya fito daga kaka alhaji buka abubakar gursuma da masa daga jihar borno ya ce salam biya hausa ya ce da allah ku bani dama na jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda aka kashe a garin auno na jihar borno allah ya ji kansu da rahama masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na gaba labaran duniya a takaice. Dan majalisar dattawa daga jihar Vermont Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na 'yan Democrat a jiya talata yayin da aka fara mai da hankali akan gwagwarmayar tsaye da dan takara da zai uh, kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan takara da yawa. A yau Laraba jami'an kiwon lafiya na kasar China sun bada rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da dubu da ɗari. Hukumar kula da lafiya ta ƙasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga gwamnatin sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaba wato umar albashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc don yi musu shari'a kotun icc na neman shugaba bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan kare dangi masu gabatar da kara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba bashir sun yi kokarin kawar da daukacin kabilan yankin darfur yayin da suke fafatuka don murkushe wayan da ya fara a yankin shugaba amurka donald trump ya musanta cewa ya tsoma baki cikin shawarar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen dan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya ina da cikakken 'yancin yin haka ina nisanta kaina daga batutuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani in ji trump a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa a yammacin jiya talata ban yi magana da su ba To masauraro sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci wanda a nan birnin Washington DC a gobe muke cewa karfe goma da minti ashirin da takwas, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yau maudu'inmu na yau shi shine akan ziyarar shugaba Buhari birnin Maiduguri wanda ya kai ga har aka yi mishi ihu a sanadiyar rashin tsaro za mu so mu ji ra'ayoyinku. yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai julie lazarus gresham da ta bada umarni da injiniyan namu na wannan lokaci mr daniel crofton ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam yanzu kuma ga shirin yau da gobe.